kamar yadda aka gabatar yau muna biyar da wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin da biyu ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci domin gabatar da muhazara wacce al'adar wannan makarantar ce ta markazul habarakin islamiyya Allah ya kara mata albarka ta saba shiryawa duk shekara da ɗan uwa mata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya shirye zuriyarmu Allah ya musu albarka magabatanmu Allah ya yafe musu ya ji kansu waɗanda suke da rai Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka kamar yadda aka gabatar matashiyar tattaunawar ita ce gudunmuwar iyaye mata ga makarantun islamiyyu so wannan maudu'i maudu'i ne wanda yake da fuskokin mabambanta akwai fuska ta nassosin shari'a a game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa mata na neman ilimi da kuma karantar da ilimin da kuma yin tarbiyya akwai ɓangare na biyu ko fuska ta biyu gudunmuwar tasu da ake iya gani a aikace domin haɓaka makarantun islamiyyu da kuma samar da islamiyyun da kuma ingantuwarsu abu na farko shine makarantunmu na islamiyyu a wannan ƙasar tamu ta najeriya tarihin su mu a zariya kusan yana komawa ne zuwa ga unguwar filin wada kusan islamiyyar farko wadda ta fara bayyana a garin Zariya da tsarin islamiyya ta yara ita ce makarantar da ake kiranta da nurul huda wannan makaranta ta nurul huda waɗanda suka assasa ta ko wanda ya assasa ta shine babanmu alhaji abubakar imam Allah ya gafarta masa alhaji abubakar imam mai littafin tarihin annabi da sahabbai mai littafin tarihin halifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam mai littafin da kowa ya fi sanin sa da magana jahilci mai littafin ruwan badaja mai littafin ƙaramin sani kukumi mai littafin tafiya mabuɗin ilimi duka mala abubakar imam rahmatullahi alaihi shi ne kafa wannan makaranta da ake ce mata nurul huda wadda ta kafu ne a gidansa da ke layin da ke da sunansa wato layin imamu wannan makaranta daga baya gwamnati ta anshe ta ta zama daga cikin makarantun gwamnati na firamare wadda ake ce mata nurul huda aee e primary school wadda daga baya ake ce mata abubakar imam lgea wasu za su fi gane makarantar musamman matasa yanzu da makarantar da ake gudanar da darasin refresher course wannan makarantar ita ce matsuguni na biyu na makarantar nurul huda asalinta makarantar islamiyya ce tunda muna cikin zariya ne mu wadata da wannan daga baya cikin abin da ya haɓaka makarantun islamiyyu a lardin arewa da kuma garinmu mai albarka Zariya ko masarautar zazzau gabaki ɗaya shine kafuwar ƙungiya mai albarka wato ƙungiyar izala jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatis sunna da kuma karatuttukan babban malami alƙalin shari'a a sheikh abubakar mahmudu gumi rahmatullahi alaihi daga baya makarantu sun ta haɓaka aka samar da makarantun suka zama nau'i biyu akwai makarantun yara sannan kuma da makarantun matan aure to wannan a taƙaice kenan mata a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu nauyi babba nauyin da ke kan mata ba nauyi ba ne mai sauki mata su suke tarbiyya mata su suke reno Allah ta'ala ya nuna mana tasirin tarbiyyar mata a cikin alkur'ani a kissar mahaifiyar nana na alaiha salam Allah ya ba mu labari a game da mamar maryam Allah ta'ala ya ce inna Allah astafa adama ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران عن العالم ألا يا ذاتي النبي آدم ألا يا ذاتي النبي نوح ألا يا ذاتي يا جدا النبي إبراهيم بإيالا جدا إمران كما يتيكي تاسو أقل ثورا حلسكي في ألا إذ قالت امرأة إمرانا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ألا تعالى يؤمر كأن صلى الله عليه وسلم يتي كباد العبال لوك سند ما تكي مرأة ما لم يسنى سوى سنة حنة لوك سند تكي rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ya Allah na dau bakanci na ya alwashi abinda ke ciki na wanda ka azurta ni da shi to in na haifai to na mai da shi ya kasance muharraran na yan tashi zan ba da kyautar ka domin hidimar masallaci masallacin nan shine baitul maqdis fa taqabbalni ya Allah ka karɓi wannan baikon ko wannan bakancan ko wannan alwashin da na yi ya Allah ka karɓai ka kafa daga gare ni domin innaka anta sami'ul alim ya Allah kai ne mai ji kuma masani sai Allah ya ce fa rabu rabbuha bi qabulin hasan wa batan Hassana, hasana wa qabbalaha zakariya كوكما كافنا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها وذريتها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لوكسين دا تحيكيتا اتساسو أن لا يباسا نمجي دومن إرن لمن أيشن وندي إتنشن تعيشيني نمجي سودك إتفاتا أن لا يباسا نمجي سيتشي ثايو أن لا الخوري إن تحيكيشي to ta ba da shi ya zama mai hidimar masallaci to amma aradat zakaran wa arada Allahu al-unsa ita namiji ta so Allah ya bata amma sai Allah ya bata mace lokacin da ta haife ta sai ta ganta wa ba sai ta ce rabbi ni wa ba'atu wa unsa ya Allah kuma shi mace kabar na haifa kuma wa laysa zakaru kal unsa ai namiji baya zama kamar mace ayyukan da namiji zai yi mace ba za ta iya irin su ba musamman irin wannan aikin na kula da masallaci ɗakin Allah sai ta ce wa inni sammaitu ha maryama ya Allah na sanya mata suna maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim tarbiyyar farko da zan mata ya Allah ya Allah ina neman ka tsare ta ka tsara zurriyarta daga sharrin ɗan je mara albarka wanda yake la'ananne ta yi wa ‘yarta addu'a ta sa mata albarka ta roƙi Allah ya kula da ita wannan ita ce tarbiyyar farko da ake buƙatar ke yi shi kenan فتقبلها ربها بقبول حسن wannan addu'ar da ta yi wasiyarta Maryam Hannatu ta yi Maryam sai Allah madaukakin sarki ya karɓi addu'ar kuma ya karɓi diyar a matsayin mutuniyar kirki wa ambata hana batan hasanat sannan ya tsirar da ita tsirarwa wacce take kyakkyawa wa kaffalaha zakariya daga nan sai Allah ya sanya wani bawan Allah mutumin kirki wanda shi ma ɗan uwanta ne a matsayin kawunta yake sai Allah ya bashi kula da ita aka sa zakariya annabin Allah ya zama shi ne zai rika kula da ita nan take alamar tarbiyya sai ta bayyana a gare ta كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا دلوك سند زكريا عليه السلام يشد وجنة لمريم sai ya samu abinci a tare da ita bai kai mata abinci ba amma kuma sai ya ga tana da abinci malaman sira suka ci. abin da ya shi ne saman zenan masallaci ya aje ta sannan masallacin zenan bai da matattakala shi yake zuwa da tsani in zai zo ya duba sai ka mata abinci ya ga lafiyarta sai ya sa tsanin idan ya je ya suka gaita ya kai mata abinci ya sakko sai ya cire tsanin sai ya tafi da shi saboda ba wanda yake iya zuwa wajenta sai shi amma duk lokacin da zai je sai ya ganta da abinci a'a an na haza ina take samun wannan bai san Allah ya ɗauke ta a matsayin waliyyarsa ba waliyya ce قالت هو min عند ko sai ta ce daga Allah ne wani abin da ke gaggata cewa wannan abincin daga Allah ne abin da ba a samun sa a lokacin rani sai gan shi a wajenta abin da ba a samun sa a lokacin bazara sai samu wannan abincin a lokacin a wajenta yanzu ki kawo wani abin da a wannan yanayin da nake ciki zai yi wuya a garin zariya a ce an same shi to sai a gan shi a wajenta kuma min indillah ta ce daga Allah ne inna Allah yarzuqu ya sha'u bi ghayri ai Allah ta'ala yana azurta yadda wanda ya ga dama a cikin ikonsa bi ki sa! ba tare da ya masa ƙididdiga ba ba tare da lissafi ba ba tare da lissafin lokacin da ya kamata a kawo abincin ba ba tare da lissafin lokacin da ya kamata a ci a ga abincin ba kun ga abu na farko da alƙur'ani ya karantar da mu a nan yana nuna mana ashe tarbiyya aikin mata ne mata su suke tarbiyya domin Allah ta'ala ya musu wasu siffofi daga cikin siffofin da Allah ya wa mata ya keɓance su da waɗannan siffofin maza ba su cika samun kyautar waɗannan siffofin ba akwai tausayi ba a tarbiyya ba tausayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar hadisin sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم في سوى خير نساء ركبنا العبلة صالح نساء قريش أعناه على ولد في صغره وأرآه على بعل في ذات يده ما كان بسك في شركي سك فعلهين سوني نجر ثم كان قريشا و وأن سك تبقى هوانا قولي في ينما تاد سك تبقى هوانا قلي su ne nagartattun matan ƙwarai shawa, saboda suna da wasu siffofi guda biyu ahnahu ala waladin fi su suka fi nuna tausayi da yaro lokacin da yake karami namiji da yawa maza idan yaro na kuka hantararsa suke su ce ma a fita da shi da Allah amma ita kuma sai ta runguma kayanta mace ta lallashe shi baban shi in ya shiru zai iya cewa zai zo kai amma ita ce ta ci gaba da lallasarsa tana faɗa masa maganganu masu daɗi tana shafa kansa saboda ne saboda ita Allah ya ba wannan kyautar ta tausayi domin ta iya tarbiyya sannan ba shi kadai take wa tarbiyya ba har da mijin manzo sane ce wa ar'ahu ala ba'ali ko ala zaujin fi zati yadihi sannan ita ta fa alkinta dukiyar mijinta ita take tarbiyyar mijinta ba za ta yi almubazzaranci ba kun ga wannan wannan hadisin kai tsaye yana fassara mana waccan aya ko waɗannan ayoyin cewa mata su suke tarbiyya su suke tarbiyya idan mun yadda mata su suke tarbiyya bayan ƙarin hujjoji da za mu faɗa kamar hujja ta cewa alhabanatu haƙƙun min nisa reno haƙƙin mata ne a musulunci shi yasa ko rabuwa aure aka samu to mace ita take da haƙƙin kula da yaro ba namiji ba shi namiji abin da aka ɗora masa shine ya ba da kuɗi al'insaku amma ita take da haƙƙin habana idan aka samu rabuwa aure maza su daina cewa a ba su yaya ba adalci ba ne wannan mata su suke kula da 'ya'ya shi kuma abin da ke kansa an yunfiƙa ya riƙa ba da kuɗin da za a kula da waɗannan 'ya'yan amma tarbiyya da reno to haƙƙin 'ya'ya mata ne mata su suke da wannan haƙƙin wannan abin da Allah ya ba su ne sannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu saboda su suka iya tarbiyya su suke kula da tarbiyya su suke da tausayi sannan kuma su suke da sifatul qarari fil buyu su suke da sifar zama a gida mata su suke zama a gida wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabatu jahiliyyati al-ula mata su suke zama a gida saboda haka rayuwar yaro ta fi yawa a hannun mata fiye da a hannun namiji wani namijin idan Allah maɗaukacin sarki ya sanya shi mutum ne Faffari mai yawan tafiya wani sai wata biyu zai gidan shi wani wata uku akwai mai wata shida akwai mai sati guda akwai mai awanni in ya dawo kuma ya'yan sun yi bacci da sassafe kuma ya kama hanya ya fita ta tashi bacci ba bai gansu da safe ba bai gansu da daddare ba sai dai in ganin zai je ya duba su suna munshari suna bacci ya gansu ya tabbatar da cewa lalle suna cikin lafiya amma mace ita ce take tattare da ‘ya'ya ko da yaushe a cikin lokutanta. In mun yadda da wannan, mu yadda da cewa makarantunmu na Islamiyyu mafarin tarbiyya ne, kamfanoni ne, in na ce kamfani ba ina nufin na tara kuɗi ba, ina nufin kamfani na sana'antawa, shi yasa da larabci na ce mafaniya. makani utarbiya wato su ne makera ta tarbiyya makarantunmu na islamiyya su ne makera ta tarbiyya malaman tarbiyya sun yi ittifaki wajen shigar da makarantu a cikin bagirai da wurare da ake tarbiyya domin nan ne ake karantar da mutane maganar Allah ake karantar da su maganar manzansa sallallahu alaihi wa sallam a nan ne ake karantar da su sirar magabata cikin annabawa ake karantar da su sirar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin su ake karantar da su siran waliyan Allah cikin tabi'ai da asba'u tabi'i da sauran manya-manyan bayan Allah zaɓaɓɓunsa waɗannan kuma su ne kayan tarbiyya a musulunci su ne sinadarai da ake yin tarbiyya da su a makarantun islamiyya ake yi kenan mace akwai bukatar ita kanta ta shiga islamiyya sannan akwai bukatar 'ya'yanta su shiga islamiyya to a nan ne bagiran ba da gudunmuwa ta mata take tasowa idan an yi wannan batun dukkanin mu mun yarda cewa mata su suke tarbiyya mun yarda mata su suke reno mun yarda cewa ba a tarbiyya da jahilci shi yasa za mu ga mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yadda maza su wuce su ba ba su yadda su zauna a gida babu karatu ba babu ilimi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo domin cikin manufofinsa akwai gyara rayuwar mata da inganta ta da karantar da su الإمام البخاري ياتي تد حديث حديث سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يتي wata rana mata sun zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce ya rasulallahi ghalabanar rijalu Kima ma arsalaka Allahu bihi wa inna Allah arsalaka ilaihim wa ilaina ya ma'aikin Allah mun ga maza sirrin jaye mu sun wuce mu sun ƙwace ka a game da abin da Allah ya aiko ka da shi na ilimi da shirya alhalin ba su kaɗai Allah ya aiko ya ba kai ba su kaɗai Allah ya aiko maka ya aiko wa ba kai ba kai kaɗai ba su kaɗai Allah ya ba haddamu ya aiko ka wajen su maza sannan ya aiko ka wajen mu mu mata sau daga ya ma'aikin Allah muna roƙonka ka ware mana wata rana ta musamman ta mace wadda ba za su tarayya da mu a cikinta ba ku duba yadda al'amari ya juye a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza sun fi zuwa makaranta har mata na korafi cewa maza sun kwace annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yana tare da su sai ga shi mu kuma a yau abin ya juye akwai makarantar yara ta islamiyya akwai makarantar matan aure amma babu makarantar mazan aure akwai majalisai na masallatai da yawa maza ba sa zuwa wanda insha Allah in tattaunawar mu ta kai za mu ba da sha za mu ba ku shawara yadda za ku ba maza gudunmuwa wajen su rika halartar makarantu su rika halartar majalisan ilimi shi nan sai manzon Allah sallallahu da sama ya ce to ke nan yanzu na ware muku rana kaza ita ce ranar ku ku rika zuwa zan karantar da ku ban da maza annabi sallallahu ya ware wa mata ranar su ta karatu ashe malamin matan aure na farko shine wa shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine malamin matan aure na farko ya ware musu rana a masallacinsa a madina hatta ma'ana fihi sai mata suka taru a wannan ranar daga cikin darussan farko-farko da manzon sama ya karantar da su manzon Allah sama ya karantar da su wata falala da lallata zukatansu manzon sama ya ce ma min kunna تقدم ثلاثة من ولدها إلا كنا إلا كانوا لها حجابا من النار يوم القيامة من ظل سمع باب وسبب تكنكم لأن ذي جربيته ودعتها أما تين جرباوا يكرئي متى أعيقكم تناوابنسوا ترسى قاقيا ترسى قاديو ترسى إحساء أكو إلا كانوا لها حجابا من النار يوم القيامة حقيقي وأن الآن هدى أكي سنكسا شيء كاريا دقى جريتا دقى بنا شجابك عن الله آية أكي في وتماتا إن باكو دانا من ذا الله صلى الله ما تنسنا دانا كراتا في وتتشيو واثنين يا رسول الله تتشيو ما إثن أن ديفا sai maza su ne ce wasu na yi ko da ‘ya'ya biyu ne ma akwai riwaya da ta zo da cewa wa wahidan amma ba ta inganta to da kamar sama ya faɗi biyu ya faɗi uku kun ga ake suna ganewa ke da na na isa ta da himman mata wajen halartar karatu da manzo Allah sama yake musu a makarantar da ya ware musu tasu ce sai na isa ta ce matan matan ansar sun fi ya ce bi ta ce ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqahna fi din ta ce kai madalla da matan kirki matan madina kunya bata hana su su koyi addini ba su fahimce shi akwai kissa ta asma'u bintu yazid ibn sakan الإمام آه، أبو نعيم يروي توتا أتشن لتافنسا معرفة الصحابة كما يدى الإمام ابن عساكر يا أبا سيتا أتشين تاريخ مدينة دمشق أما ذي سنة انت دروني سيدي سيراتي بعد أن انتاوى أوجن بن طبتي نسنة انت أسماء بنت يزيد بن السكن فهذه ياتي ثمن الله صلى الله عليه وسلم malaman sira suna ce mata habibatun nisa ita ce mai hudubar mata wasu suna ce mata wasidatun nisa'i ita ce wakiliya da jakadiyar mata malaman sira suka ce ta ce ku zauna zan wakilce ku zan je wajen manzon Allah sallama in kai tsoke kuma in yi masa wasu tambayoyi ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah maza sun kwashe ilimi sun ban mu alhali mazan nan su suke jihadi tare da kai mazan nan su suke zuwa hajji tare da kai mazan nan su suke zuwa umra tare da kai mazan nan su suke su suke su suke kai ka lissafa ayyukan da maza suke yi shi ya ma'aikin Allah mu ba mu da aikin da muke mu samu lada shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa inna husna tabaqquli ihdakunna ku sani mace ta zauna a gidanta ta kyautata wa mijinta wa qalaba maghadatahu wa sannan da neman yaddan mijinta ya ajinu zalika kullahu daidai yake da jahadi da mata da maza suke zuwa su je matar da ta zauna a gida ta kula da mijinta ta tsara gidanta ta yi wa ‘ya'yanta tarbiyya to daidai take da matar da namijin da ya tafi jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah. Kun ga wannan duk a makaranta aka yi. Shi yasa za ku ga wannan aikin da manzan da sama ya kafa na karantar da mata domin su zama masu tarbiyya. Annabi sallallahu Alaihi wasallama bai rasu sai da Allah ya cika masa burinsa. Allah ya fitar da manya-manyan malamai a gidan shi matarsa na Aisha radiyallahu anha a'lamu nisa'il alamin ita ce wacce ta fi kowa ilimi a cikin mata domin mata ba ba annabiya babu ba annabiya an mace to na Aisha radiyallahu anha a matsayinta ta matar manzo Allah salama. ita ce a'lamu nisa'il alamin ita ce kakar duniya Allah bai halicci wata mace ta fi ta ilimi ba manzon da sama yana da rai ya ga haka za a zo a yi manzon da sama fatawa ta kunya fatawar da ke bukatar sakaye namiji ba zai iya zuwa yana ta faɗin abubuwa irin waɗannan a gaban mata ba amma tun daga matarsa a'lamu nisa'il alamin sai ta ja hannun mai tambaya sai ta shigar da ita gida sai ta ce ga yadda zaki ga yadda zaki ga yadda zaki ga yadda zaki ta mata bayani sai ta gamsu wanda in namiji zai yi bayani to ba zai iya bayanin da ita za ta yi ba ciwon ya mace kuka ce na waye na ya mace ne to suka zo aka yi wannan haka sauran matansa irin su eh, ummu salama hindu bintu abi umayya irin su ummu habiba ramlat bintu abi sufyan irin su hafsa bintu umar irin su irin su ga sunan matan manzo Allah sama matansa tara kowace gidanta makaranta ce kowace gidanta makaranta ce duka matan manzo Allah sama da ya rasu ya basu bayan ya koma ga Allah su kowace sai da gidanta ya zama makaranta in kika ji ana faɗin manya-manyan malamai waɗanda ɗaliban na na aisha ne ki kwakwalwarki ta buga a kawo miki a kawo miki irin su sa'id musajjib a kawo miki irin su abdullahi bin zubair a kawo kanin sa bin zubair a kawo irin su masruq bin al a kawo irin su mu'aza a kawo irin su barira duk waɗannan wasu jigajigan malamai ne a cikin tabi'ai almajiran na na'isha ne almajiran na na'isha ne da ta zauna dirsha ta karantar da su abinda ta koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ta yi karatu ba za ta zama haka sannan ilimin na na'isha ku sani ba kawai ilimin addini ba ne hadda ilimin likitanci da haɗa magunguna ɗanta wato ɗan yayarta urwa yayarta ita ce asma'u bintu abi bakr radiyallahu anhuma to tana da 'ya'ya daga cikin 'ya'yanta akwai urwa ibn zubair babban tabi'i babban malami yana cikin masana fiqh guda bakwai na garin Madina duk ilimin Madina yana koma zuwa gare shi a cikin tabi'ai yana koma gare su su bakwai ne to shi yana cikin su wata rana ya zo ya zauna da ita ce mama ina mamakin al'amarin ki ina mamakin yadda kika san alƙur'ani kike to amma sai in ga ba abun ban mamaki bane domin ke matar manzon Allah sallallahu alaihi a ɗakin ki ake saukar da wahayi an saukarwa da manzon sama wahayi kuna cikin mayafi ɗaya sai in kalle shi in yi mamaki a matsayin malamar hadisi sai in kuma ga shi ba abin ban mamaki ba ne domin har yanzu dai ce matar manzon Allah ta salama shi hadisin manzon sama kuma wahayi ne da Allah ya yake wa manzan Allah ta salama shi tare da alkur'ani na uku sai in yi mamaki in ganci sun san ilimin tarihi da kuma ilimin nasaba wane dan wane wane dan wane jikan wane ta sani nana Aisha radiyallahu ana idan kika je wajenta sai ta faɗa miki kakanki na ashirin eh kakanki na ashirin wata yanzu bata san kakanta na biyu ba sai ce amma bana mamakin wannan shi ma saboda ke ce diyar wanda ya fi kowa ilimin wannan bangaren shine sayyiduna abubakar radiyallahu anhu shi mama abin da ya fi bani mamaki game da shi a ilimin ki kuma har yanzu ya ɗaure min kwakwalwa yaya na suka iya likitanci sai ta ce kai ɗana ta yaya ba zan iya likitanci ba manzo Allah ta sama a ɗaki na yi jinya har Allah ya karɓi ransa tana rungume da shi niyanta ne ƙarshen abin da ya shiga bakin annabi sallama saboda haka masu magunguna ta rika zuwa suna manzo Allah sama magani sai ta ce daga nan ne na koyi likitanci sun ji basira to kun ga wannan misali ne na yadda mata suka zauna a zamanin manzo Allah sama suka koyi ilimi kuma manzo Allah sama shi ya karantar da su bayan su an ci gaba da samun malamai irin su ummu darda isugura mata abu darda wadda manya-manyan malamai suke zuwa wajen ta neman ilimi ita tabi'a ce ba sahabiya ba bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka haife ta Abu Darda'i sahabin manzan Allah sallallahu alaihi ya aure ta bayan rasuwan matarsa da ake ce mata Ummu Darda'i Kubra so daga shi yana da mata biyu sunansu su alkunya su Ummu Darda akwai Alkubara akwai as al-kubra ita ce sahabiya as-sughra ita kuma tabi'a ce malama ce haka nan aka ci gaba da samun mata masu ilimi a cikin tarihin musulunci ga munan muna da karima karima tuguna ahmad al-marwaziya rawiyatu sahih al-bukhari makarantarta ɗalibanta akwai irin su al-imam al-khatib al-baghdadi wannan jijjig shishike a cikin ilimin hadisi almajirinta ne ita kuma cikin malamanta kusan duk wanda suka yi niwaye sahihul bukhari a mataki na biyu irin su al-imam al-kushmihani irin su al-imam al dukkanin su malamanta ne Allah ya kaddara mata har ta koma ga Allah ba sai aure ba amma ta zauna tsayin daka ta karantar da ilimin addinin musulunci karimatul marwaziya ga kuma wata makarimar ita ma karimatu bin abdul wahab ad-dimashqiyya ga babban malama da ake ce mata sittul quba ga wanda ake ce mata sittul fuqaha shi raba masar idan mace ta kai ta bace ta cika a abin da ya shafi ɗaukaka sai ya ce mata sittu wannan cikin kulka abin da yake nufi yana nufin wai duk ɓangarorin duniya guda shida da ake da su sama ƙasa gabas yamma kudu arewa ga gabaki da ko ina labarin ta ya kai shine kawai sai ce sittul fuqaha ko sittul quda ko sittul wujara da makamantansu to akwai su ga sunan manya-manyan malamai mata waɗanda idan mutum ya ce zai lissafa su waɗanda suka zama malamai a cikin mata kuma sanadiyyar makaranta da suka shiga suka koyi ilimin addini ba zai iya iyakance su ba a nan ƙasarmu na na asma'u diyar na shehu ɗan fodi wa rahmatullahi alaihi misali ce babba na na asma'u yadda wadda ta zama malama mai karantarwa wadda ta rika ba da fatawa a matsayin a makwafin babanta shehu dan fodi wa rahmatullahi alaihi malama mai karantarwa littafanta da sunan waƙoƙinta na ilimi da sunan wannan duk misalai ne na mata waɗanda suka zauna suka koyi ilimi daga baya kuma suka ci gaba da ba da gudunmuwa to mu tafi mu wacce ita ce taken da aka ba mu gudunmuwar mata ga makarantun islamiyyu mun ce makarantun islamiyyun mu kala biyu su ne akwai makarantar matan aure kamar taku wannan akwai makarantar kuma yara ƙananan yara su ma na aure yi mana ba ta hanyar aure aka same su ba so akwai makarantar matan aure akwai makarantar 'ya'yan aure domin a ce an haifi mutum ta hanyar aure sharafi ne manzon sama yi alfahari da wannan gudunmuwa ta farko da mata za su bada wajen samar da makarantu islamiyyu ita ce gudunmuwa ta shiga makarantar ita kuma makaranta dama asali ba sai an gina ta ba ita makaranta dama asali ba sai an gina ba kun san da cewa da da yawa waɗanda suka yi ilimi sun yi ilimi a ƙasashen bishiya a bakin bishiya suke karatu a ƙasashen bishiya to mata gudunmuwa farko da za su ba da ita ce ta shiga makarantar shiga su shiga makarantar in aka ce ga makarantar islamiyya to su yi ƙoƙari ke ma kira ciki a unguwarku gudunmuwa ta biyu ita ce halartar makarantar nan kullum kullum ba shi to a nan ne ɗan dagaji yake da yawa mata suna shiga makarantu amma kuma ba sa da cika shara'i wanda shara'i ne babba daga cikin sharaɗin samun ilimi ko shi ne sharaɗin farko da malamai suke ambatawa alhudu halartar makaranta duk mutumin da baya halartar makaranta ba zai sami ilimi ba duk mutumin da yau zai zo gobe ya tsallace to ba zai sami ilimi ba malaman mu suna cewa man arada an yatruka ina atana hadhihi sa'atan fal yatruk hatta ata wanda yake da nufin ya bar wannan sana'ar tamu ko da ta tsaftawa ido ce ya ƙi zuwa makaranta to gabaki ɗaya daina zuwa daga cikin matsalolin da ake fuskanta da mata a makarantu babu kamar fashi saboda ku mata Allah ya muku wata kyauta kyauta ce amma ce hidahat kyauta ce amma kyauta ce ta kyauta ce da akwai bukushin damuwa a cikinta ita ce abu kaɗan yake ɗauke muku hankali abu kaɗan yake ɗauke muku hankali yanzu da wani ɗan tsako zai shigo masallacin nan Allah ya kiyaye in ba a isa abu sai tsako sai tarwa tsako ɗan tsako to mata abu kaɗan sai ya ɗauke musu hankali ku sani annabi salama da ya tashi bayani cewa inna man nisa'u shiqaqur rijal maza mata ɗan uwan maza ne sau da ka halartar makaranta wajiba ce in kika shiga makaranta to ki sani cewa kin dau alkawari za ki rika zuwa kullum in kuma har ba za ki zo ba za ki fashi to ki sanar sannan sanarwar ki ta gabaci fashin idan kuma har fashin ya zama na gaggawa ne to ki san yadda za ki sanar cewa ba za ki samu damar zuwa ba wannan haƙƙin makaranta ne a kai makarantu da yawa har ma yanzu makarantun matan aure sun koma ba su da ƙa'ida akwai makarantar da hutunsa asabar lahadi juma'a asabar lahadi akwai waɗanda hutunsu juma'a asabar lahadi alhamis juma'a asabar lahadi kwana uku kawai suke karatu saboda ne a lardunan mu an fi biki rana juma'a da asabar da lahadi sau da ka in ka ce sai ka yi karatu ranar juma'a da asabar da lahadi za a bakka daga kai sai ajinka sai tebura in akwai tebura in tabarmi ne a bakka da tabarminka ba za su zo ba to fashi musiba ce daga cin abin da ke kashe makaranta akwai fashi domin al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah yana faɗa yana cewa masu adadi masu iya magana suna cewa haƙƙun fa'idati an su saƙa ila giha. haƙƙin fa'ida ta ilimi ana ba da ita ne ga waɗanda suke nema idan kana karantar da mutane suka ka ga shakulatin ɓangaro a tare da su ba su damu da karatun ba to ka daina karantar da su haka magabatanmu suke cewa to daga don Allah don Allah don Allah ku yi ƙoƙari ku riƙe makarantunku Kan ku mai da makarantu su zama occasional kar ku mai da makarantu su zama na biki me na biki idan azumi ya zo aka ce za a yi daura ko ana tafsiri sai a cika makaranta tanka azumi na wucewa yadda maza suke cika masallaci da azumi kuma sai ku daina cika masallan makaranta bayan azumi kamar yadda su ma suke zanzarewa ba su cika masallaci bayan sallah bayan an gama azumi yanzu yadda kuke nan ga masallaci ya cika cike da waje cike da waje don Allah kowace ce wa kanta faɗa idan aka dawo bayan sallah haka take zuwa makaranta gudunmuwa ta biyu kenan halartar makaranta bayan shiga gudunmuwa ta uku ita ce rashin lafiya a duniyar nan ban ga mutanen da suke da damuwar tsara lokaci kamar mata ba kuma lokacin na da albarka amma kuma ban ga mutanen da suke watsi da lokacinsu kamar mata ba shi yasa da wuya yi abu ba a jira shi ba don Allah ku gyara wannan wasu shekaru ina jin ko uku ko hudu da suka wuce na taɓa gabatar da wata muhadara a nan masallacin abdullahi bin abbas madarka ce yadda mace za ta ci gajiyar lokacinta a lokacin ramadan haka ma kafin azumi ina jin da ko kwana biyu ne na gabatar a wani masallaci sabo na juma'a a nan gabari gabari babba shi ma irin wannan maudu'in ku zama masu cin gajiyar lokacinku ku zama masu tsayani babu yadda za a yi ɗaiɗai kunku suna fita na san wani dattijo Allah ya gafarta masa lokacin da matar shi ta rasa shi ma ya rasu yau yake faɗa min yana kuka yace matar ta nan da ta rasu ta sallata ba yace ya yi aikin gwamnati na shekaru kafin ya ritaya yace bai taɓa latta ba saboda ita yace shi sai dai ya zo ya tarar da da ya da masallaci da asuba zai tarar da an kai mishi wankan shi baji an ajiye mishi kayan da zai sa an tanadar mishi abincin da zai karya da ya fito wanka ce ba ta taɓa latti ba ba ta taɓa fashi ba wannan shaida ce mai kyau wace ce ba ta son mijinta a lokacin da Allah ya kaddara musu rabuwa ta mutuwa ya ba da wannan shaida game da ita eh? kowa ce tana so to cikin matsalar da ke mata ke fama da ita akwai rashin tsara lokaci shi yasa sun fi kowa latti daga cin matsalolin da makarantunmu suke fuskanta akwai latti to wannan gudunmuwa ta uku ita ce ku zama masu halartar makaranta da wuri bayan kuma kuna halarta ko da yaushe gudunmuwa ta hudu da za ku ba da wajen ci gaban makarantu musamman mawadata daga cikinku shi ne samun yadda za a yi a haɓa makarantun a gine wannan ko bai shafi mawadata kawai ba a'a hadda kowace ƙa'idar musulunci ita ce liyunfiq zuta sa'atin min ake, wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu ba. kowanne ya bada gwagwajen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mawadaci ya bada a irin wadatar da Allah ya bashi wanda kuma Allah ya kaddara masa ba yi da shi da yawa to shi ma ya bada daga cin abin da Allah ya bashi idan kika ji wata hamshakiyar mai dukiya ta ce ta ba da miliyan ɗaya wajen ci gaban makaranta sai kuma abin da Allah ya azarta ki da shi shine dubu ɗaya za ki iya badawa to ki bada kake raina dubu ɗayan nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ga ana rigegeniya a kanin matsutsin zinariya. matsuwar zinariya da dirhami ɗaya suna rigegeniya wajen karɓuwa a wajen Allah Allah ya kallon zuciyarki me kika bada shi Allah zai miki sakamako da shi wannan gudunmuwa tana da mahimmanci matuƙa sosai gudunmuwa ta badawa akwai makarantu da yawa da mata da yawa su suka gina su kuma ba wata bace ta ware ita kaɗai ta tsalle yanzu na san wannan makarantar taku tana da gine-gine da take yi shekara da shekaru ban jin kuma an tare an gama gina ɗaya daga ciki ban samu wannan labarin ba ko an gama kun ga akwai gudunmuwa mai yawa da za ku bada a wajen gina makarantun nan shekara guda da yawan mu ba mu da irin wannan tsarin larabawa sun bai wadda Allah ya musu kun san mace da mijinta su kadai sukan iya ci da mutane ɗaruruwa a shekara a ramadan tun daga ɗaya ga watan ramadan har zuwa sa. mace da ita da mijinta za su yi asusu wallahi a ƙasashen laraba na ga wannan musamman ƙasar masar za ku gama ta da mijinta ana cewa an gama watan ramadan to za su buɗe asusu ita da shi duk abin da suka samu da abin da ya sama da abin da ta sama sai su rika zubawa a wannan asusun ko a banki asusun banki ko a asusun gida kawai wannan asusun da suka yi na ciyarwa ne a ramadan ana cewa an fara shirye-shiryen ganin wata za su fasa asusun na ko kuma za su je banki su duba nawa suke da shi ko kallon ma ne suke tara ba ta yi sai lokacin ya zo to wannan asusun fa idan aka fasa shi za ku yi mamakin ku ga buhun shiga nawa za a siya buhun zo rodo nawa za a siya buhun aya nawa za a siya nawa za a je a kai wa mai kankana da ayaba da lemu da apple da inabi buhun shinkafa nawa za su siya kaji guda nawa za su siya wallahi da wannan kudin za su ciyar da mutane tun farkon ramadan har ƙarshe kun ga tattali kenan daga cikin hanyoyin arziki akwai tattali akwai tsini da dabara shi yasa balarabe yake cewa la alama ne khafas duk mutumin da ke da tattali ko ba zai talauci ba to sai ku tsari a makaranta ku ce kun tanadar wa makarantar ku kowace makaranta ma ba wannan ba ce to kun yi tanadi dudu kun sa wa kanku za ku rike aja kaza za ku yi mamaki hausawa suna cewa ba wawa kamar kuɗi ga saurin taruwa ga saurin rubutewa idan mutum yana tara kuɗi kawai ya kau da kai daga barin wallahi ranar da zai waiwayo ya ce ga ya tara abu mai yawa amma kuma da zai riƙa zara me kuka ce zara ba ta barin dan to kun ga wannan kenan sau daga wannan gudunmuwa ce babba da za ku ba da a matsayin gudunmuwa ta hudu domin ci gaban makarantu da kuma haɓakuwarsu da kuma samar da su gudunmuwa ta biyar ita ce tura 'ya'yanku waɗannan makarantu an faɗa mana nauyin da ke kanku mun ji cewa ku kuke da haƙƙin tarbiyya mafi girma ku tsaya tsayin daka ku ga 'ya'yanku suna karatu kuna tura su makarantun nan kun san cewa al'imamu malik wata ce ba ta san al'imamu malik ba kowa yana ji kowa tana ji a cikinku kun ka karanta littafan malikiya kun karanta ahabari kun karanta ishmawi ko duk kun san waɗannan littafan to da ake cewa mazhabar imamu na maliku to al'imamu malik ɗin nan kun san wanda ya fara sa ta a tarbiyya babarta ce baban al'imamu malik ɗan kasuwa ne ba yi da lokaci mamarsa ita ce ta tsaya ta tsayin daka ta ce wallahi wannan ɗan na wasu ne ke zama babban malami za ta yi mai wanka ta shirya shi kafin lokacin makaranta ta kama hannunsa yana ɗan matsili a masa rawani ta kai shi wajen babban malaminsa rabi'a tuna abi abdurrahman rabi'atul ra'ayi ta kai shi wajensa ta ce allimhu wa ajibhu ka karantar da shi ka masa tarbiyya haka take al-imam shafi'i Muhammadu bin idris almajirin al-imam malik ne maraya ya taso an haife shi a garin filistin babansa ya hijira daga filistin ya dawo garin makka ya taso a garin makka a matsayin maraya ɗan ƙaramin yaro baban shi ya rasu, na ɗan musuli mamarsa ita ta tsaya tsayin daka ya zama malami kuma ya zama haka ake samu Ahmad al-Imam Ahmad ibn Ahmad Imam Ahmad sunna wal jama'a mamarsa ta tsaya tsayin daka ta karanta da shi ita fi raka shi da asuba ta rike fitila sai ya kai inda zai je na makaranta makaranta sannan ta dawo saboda al'imamu ahmad yana da wata irin himma siya. ya ji kukar da kana da daddare kai sai ta ce shi a makaranta da yi kuma ba ta ce masa a'a ya ahmadu a su rufe hannan shi nan da ka ta su ba ta yi to asubar da cikin duhu za ta ɗauku kila ta riƙe masa hannu yana ɗan ga kes da a makaranta uwa take zuwa ta ɗauka ɗanta ta tafi da shi da a wannan zamanin namu aka yi rigima sosai baban yana son ta yi ƴaƴansa su karatu an samu rabuwar aure sai ta zo ta ɗauki ƴaƴan kawai ta tafi da su a san yadda take kai to za ku ba da gudunmuwa wajen kula da yayanku ku tsaya tsayin daka ku ga sun yi ilimi babu abin da za ki bar wa 'ya'yanki su zama masu albarka wallahi kamar ilimi malamai suna buga misalai guda biyu na sarakunan musulunci dukkanin su sarakunan musulunci ne kuma banu umayya ne su suna cin banu umayya ɗaya shine umar bin abdul aziz rahimahullah sai wasu suna cewa shine hisham bin abdul wasu kuma suna cewa ba shi bane hisham ɗaya da zai rasu ya tara 'ya'yan su ya ce masa kunga na tabbatar da na yi imani da Allah Allah ba zai tozarta ku ba ba zan ban muku ko sisi ba amma na ban muku ilimin addini da tarbiyyar da na muku kuma su za su kula da ku da izinin Allah ya faɗi ya rasu ko sisi bai ban musu gado ba ɗayan wanda ake da saɓani game da sunan shi da ma a saɓani tun da dai ba aikin arziki ba ne shi kuma ya tara dukiya ma ya bawa 'ya'yan shi a matsayin kashi talauci wallahi malaman tarihi suka ce ‘ya'yan wannan sai da suka dawo suna ta haƙuki suna miƙa hannuwa a wajen ‘ya'yan ɗaya. ‘ya'yan mai dukiya wanda ya bar musu dukiya sarki ne shi sai da suka dawo suna ba ana ba ku mu samu abin miya a wajen ‘ya'yan wannan da ya ce ya bawa ‘ya'yansa ilimi da tarbiyya. sau daga ku ba ‘ya'yanku ilimi ku ba su tarbiyya Allah zai kula da su kasu ce abin da za ki shi ne tunanin ya za ki ki tara wa ‘ya'yanki ki ki mata cikin an kai yarinya ba ta da ko cokali ko ɗaya amma yanzu gidan bene take tana jujjuya da ta ga dama ta takallabu haifu ta sha'u ta wuce matakin baitun ta kai matsayin kasuhun ɗauka matakin gida yanzu benaye suke ciki sarka ba shi zan yi manufa ku ba da gudunmuwa ga makarantu gudunmuwa ta gaba ita ce ku matsa wa mazajenku su sa 'ya'yanku su rika biya wa 'ya'yanku kuɗin makaranta abun kunya ne abubuwan da suke faruwa a makarantunmu na islamiyya abin kunya ne abin da suke faruwa a makarantun mu na islamiyu. kuma billahi allazi la ilaha illa hu kun dinaran ina dauke da azumi ba talauci yake sa mutane suke kula da islamiyu ba wala kanta islamiyyu ne da rashin ɗaukar islamiyu da mutunci mun ga mutumin da ya ɗauki 'ya'yan shi yasa su a wasu makarantu masu tsada makaranta mai tsada a nan garin namu makarantar boko inda ake zuwa da fitar da jere in sun je bakin makaranta ko sun sa hijabi a ce su cire ya ɗauki 'ya'yan shi kai su can amma ana rigima da shi a makarantar islamiyya bai biya musu kuɗin islamiyya ba na tam ɗaya tam biyu tam uku tam hudu tam kaza shekara kaza bai biya musu ba ku matsa wa mazajen ku si wannan idan ba za su yi ba ko ku san dabarar da za ku ko a kuɗin cefane ne ya halasta ya halatta ba ki je kina adashi ba ki ɗauki kuɗi ki biya wa ‘ya'yanki kuɗin makarantar islamiyya su yi karatu za su zama miki hasken kabari suna kwance a cikin kabari za su miki addu'a ba makarantar ta ƙaru ba ke kika ƙaru ba makarantar ka gina ba sun gina kanki ne ku ba da wannan gudunmuwa gudunmuwa ce babba kan ku rika tauyewa makarantu haƙƙin kan ku rika tauyewa makarantu haƙƙin ku ba da gudunmuwa a wannan yadda kuke tara kuɗi ku yi biki yanzu ba muna cikin azumi ba yau nawa muke wata tana nan yanzu ta ta da balli ba a kawo a tamfa ba ba a tsinkawa ya ta kayan sallah ba amma ba ta da tunanin ila an ba da hutun makaranta kafin a fara azumi idan an koma kuma ba a biya kudin makaranta ba ya za a yi da shi kuna da wannan tunanin tsakaninki da Allah kin taɓa zama da mai gidanki kika ce to mai gida kayan sallan nan duk shekara an saba yin bana dai ga yadda kake mun gode wa Allah muna ci muna sha yara za su koma makaranta bayan sallah idan muka ƙudurje in ka kwashi albashinka ka je ka siyo kayan sallah to ba a biya wa yara kuɗin makaranta ba so da ni shawarar da nake bada kayan su na bara na nan kala hudu ka musu kuma suna nan a goge za su sa kayan su ba wanda zai gane dama ba don wani suke sawa ba ka a yi musu kayan sallah a biya kuɗin makaranta kin taɓa haka kina da niyyar ki haka imanin ki ya kai ki haka ko ko sai dai rijima amma yi kala kaza ki ce ki sai kala kaza za a yi an siyo kaza a tabbata ce ke leci kike so an siyo abu kaza takalmi ki ce ke ba irin shi kike so ba wannan gudunmuwar da za ku ba makaranta ta wannan bangaren kenan ku kula da haka gudunmuwar da za ku bada ta gaba ita ce kula da karatun ƴaƴanku in kuna zuwa makaranta to kuma ƴaƴanku rika taskai su a gida kuna bincikan me suka yi bangaren karatun shin hadda ce makaranta hadda ce ta islamiyya hadda kuna bincikan ya muraja'a su take izifi nawa suka yi ya haddasa take sannan kuma gudunmuwa ta gaba ku kula da me suke yi idan sun je makarantar ta ɓangaren tarbiyyar musamman 'ya'ya mata ke baki ce wa 'ya'ya ki waya ba amma ƙawata na da waya to ya take mu'amala da wannan ƙawata ta kina bincika da ki me a ciki ɗanki namiji kina bincika sa da hali yake ciki a game da tarbiyyarsa ya je makaranta ya dawo duk wannan na cikin gudunmuwar da za ku bada ana samun koke-koke na abubuwa da yawa makaranta na iya iyakar bakin kokarinta amma a gida sai a bata ba a kula an yi wa yaro hadda a makaranta an ce je gida a ita tusa masa ba a tusa mishi an yi wa yaro karatu an ba shi aikin gida a tanan homework amma in ya je gida ba za a kula a masa ba ba za a ce yayi ba malamai sun ce abu kaza ba kyau a makaranta amma idan yaro ya koma gida kuma sai a je a sa mushi wani abu ya je yana kalla wanda ba mai kyau ba duk wannan na cikin gudunmuwar da za ku bada gudunmuwa ta ƙarshe da zan faɗa ita ce gudunmuwar da za ku bada ga mazajenku domin su ma su zauna su yi karatu gudunmuwa farko da za ku ba mazajenku ku riƙa yawan musu tambaya addini yi cikin zaman lafiya da dabara ki kawo tambaya ta addini ina gida wai kaza ne hukuncin shi irin ajiye daɗin nan kin mishi abinci mai daɗi kin haɗa musu kayan buɗe baki masu kyau ya ci ya ci ya ƙoshi ya yi hamdala sai ki ce dama kina da wata tambaya ce ki dan jefa tambaya ya je makaranta tattaunawa da shi tattaunawa ta ilimi a game da matsalolin 'ya'yanku ina ciki yi masa nasiha yi masa nasiha a game da ya rika zuwa karatu da kuma nuna masa fa'idar karatun a ƙarƙashin miki. kai ne Allah ya tsora maka kula da mu gabaki ɗaya idan ba kai ilimi ba sai za ka karantar da mu shi mai littattafai nan masallaci ne na san babanmu shamakin zazzau Allah ya ƙara masa lafiya yana da darasi akwai malamai da yawa da suke da darussa ina jin dr shu'aibu dukko suna jin yana da darasi a nan masallacin da sauran manya-manyan malamai da suke karantarwa a wannan masallaci nan kike kusa da nan kina jin an ce za a sa littafin kaza sai ki aika kasuwar zaria ko kofar doka ki ce a siyo miki wannan littafin kawai shi nan, kina da kuɗin ki sai ki ce ga shi kin sai kwafi uku kwafi ɗaya nashi ne kwafi biyu kuma ya kai masallaci ana sake sa wani littafi aka ce za a yi karatu za a sa littafi kaza ki sake sai masa kwafi uku ce kwafi ɗaya naka kwafi kuma biyu a kai sadaka masallaci Allah ya ji kan babana da babanka Allah ya ji kan mamata da mamarka na musu wakati ne zai ki kaiwa zai ki zuwa sannan gudunmuwa ta gaba 'yan uwa da za ku yi gabaki ɗaya ga makarantu ku yawaita wa makarantar ku addu'a Allah ka tsara makarantar mu Allah ka mata albarka kun ga wannan buɗe baki idan mutum ya buɗe baki yana da addu'a karɓaɓɓiya daga manzon Allah su ya ce Allah zai karɓi addu'ar mutum lokacin da mutum yake azumi yana addu'a Allah yana karɓa ku yawaita wa makarantunmu addu'a addu'o'i Allah ya tsare su Allah ya taimaki malaman Allah ya taimaki shugabannin Allah ya karfafi makarantun abinda ake yi a cikin Allah ya sa masa albarka Allah ya kara wa ɗaliban fahimta ita wannan addu'a wannan gudunmuwa ce babba in ba ki zama mai bada gudunmuwa da kuɗi ba to ki bada bi Allah bai hana ki addu'a ba kuma addu'a da kuke ganin ta na ta kakku raina kuma wanda zai yi ta ba a raina wanda zai yi addu'a so waɗanda ake tsammanin Allah baya karɓan addu'ar su sai kaga Allah yana ansa mutanen da ba a ɗaukar su da shima Allah ya fi karɓan addu'ar su shi yasa ba daidai ba ne abinda ake yin an zo waje so sai a ce malamai kawai za su yi addu'a a'a a kalli wani talaka tabbas wanda zai da alaman malanta cewa na yi mana addu'a manzala sun ce inda masu sahu na bizu a ta'iku Allah yana taimakon ku ne da masu raunin cikin ku wata rana kai sai a kalli wata ɗan yarinya ya karama a ce mana addu'a ba ta da zunubi wani ɗan yaro ɗan karami a ce yi mana addu'a zai da zunubi in bai iya addu'a ba ma a lakana masa Ina da tasiri shi yasa idan kuka ji yara suna addu'a kar wasa da addu'o'in yara kuma ku koya wa yaranku cikin abin da za su iya farko farko su iya addu'a yaro ya ba cewa Allah yi mana kaza wannan yana da tasiri Allah yi mana kaza Allah ka yi wa babana kaza Allah ka yi wa mamata kaza Allah ka ba babana kaza na alkhairi yaro ya saba faɗin wannan sai da tasiri sosai to waɗannan su ne abubuwan da za mu iya faɗa yanzu kuma sun san ana ɗauka su masu ɗaukan nan na zama ba wanda yake bani umarni ba wanda yake hana ni an ce awa ɗaya su ba su son a wuce awa ɗaya a jawabi saboda wani zubin suna sawa a gidajen talabijin suna aika wa gidajen rediyo to su kuma gidajen rediyo da talabijin ba sa san a wuce awa ɗaya minti ma hamsin da wani abu ne to so da ka za mu tsaya nan insha Allah sannan kuma dama a musulunci ma ba a san a ta magana tarbiyyar majalisi ba a san ta a tsawaita so da ka zan takaita a nan ina addu'a wannan makaranta taku markazul hadarati islamiyya Allah ƙara mata albarka Allah ya tsare ta Allah ya tsara shugabanninta Allah ya ƙara wa ɗalibanta fahimta da basira da zalata Allah ya sa tarbiyyar da ake musu ta amfane su Allah ya sa wannan makaranta ta fitar mana da shugabanni ba na kawai lardin zazzau ba ba na jihar Kaduna ba na Najeriya gabaki ɗaya Allah ya sa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka a gare su ya yi albarka ga zuriyarku ‘ya'yanku Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su daga miyagun ɗabi'u, Allah ya shirya mana ‘ya'yanmu, Allah ya sa su zama mana farin cikin zukatanmu gaba ɗaya, mazajenku Allah ya ƙara musu wadata, wadda ba ta da miji Allah ya ba ta nagari, duk waɗanda ba su da mazan aure Allah ya ba su nagari, Allah ya haɗa su da waɗanda za suke ƙaunarsu kuma su ma ke ƙaunarsu kuma za su zauna su rayuwa ta addini gidajen aure da ake da matsaloli Allah ya inganta Allah ya inganta waɗannan auren wannan gidaje Allah kau da matsaloli Allah subhanahu wa ya sanya albarka a rayuwarmu duka gabaki ɗaya Allah ya saukar da alkhairi a cikin ƙasarmu shugabanninmu Allah ya mutu jagoranci Allah ya ba mu shugabanni na dare Allah ya tsara shugabanninmu ya ɗora su akan daidai ya hana su aikata abin da zai cutar da mu ya Allah duk abin da zai sa shugabanninmu su yi shi ya zama ba ci gaban kasar mu bane Allah ka hana su aikata shi abinda kuma za su yi ko da ba su yi ba ci gaban kasa ne ya Allah ka ba su ikon yi Allah ka tsare mu daga zagin su Allah ya ka tsare su daga cutar da mu Allah ka tsare mu daga tsine musu Allah ka tsare su daga zaluntar mu Allah ka sa su ba mu haƙoƙin mu mu ma mu ba su haƙoƙin su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته